بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله برجو مرسادة أولا يمتنا litinin wanda ya dace da biyar ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan goma shekara ta mai miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen suratul nisa yau kuma za mu tashi farkon suratul maida akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko mace da take cewa sarrafu tsakaninta da mai gidanta daga baya sai ne ya mayar da ita ita kuma sai ta ta kammala idda shi kuma sai ce bai yarda ba dan kwanakin da ta faɗa na cewa ta kammala idda din sai a lissafin yana ganin bata gama ba yace dole sai in ta yi wata uku da waɗansu kwanaki ne kafin ta kammala idda ita kuma a iyakacin sanin ta san ta yi jini uku to ya za a yi da ka'ida idan miji ya rabu da mata ta ce ta kammala idda shi kuma ya ce bata kammala ba duk fuka sun yadda cewa alƙaunu ƙaunuha abin da ake izina da shi shine maganar ka domin abin da ya shafi haila da abin da ya shafi jinin biki da abin da ya shafi ciki akwai su ko babu duka waɗannan al'amura ne da suka shafi mata da haka sai ake gaskata su a kai inda a ce kuma mace za ta zo ta ce mijinta ya sake ta shi kuma ya ce ban sake ta ba kaga nan alƙawlu ƙawlu magana sai ita za a yi kidaya a matsayin magana dan shi ne yake da ikon yin saki shi kuma ya ce ban sake ta da haka sai a ɗauka cewa ƙarya sai masa kai to haka anan gurin kuma dole a gaskata dan kasancewar mata su ake gaskatawa a abin da ya shafi al'amuran da na kidaya shi yasa Allah ya ce da su wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wato ba shi halatta a gare su su yi yunkurin boye abin da yake cikin su in dai har da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karshe abin da yake ciki ya shafi jinin al'ada ya shafi jinin miki ya shafi juna biyu akwai su ko babu ba shi halatta mace ta ce za ta koye akwai ta ce babu ko babu ta ce akwai wannan bai halatta ba da haka a nan gurin dai miji kamata ya yi hakura lalle ya kyale cewa ta kammala idda kenan sai dai shiga cikin sahun zawarawa yanzu neman aure ke yi in ta ga dama ta aure shi in ta ga dama ta ce ba ta san shi amma ya ce zai yi kome lokacin kome ya riga ya wuce tun da ta riga ta kammala idda wannan yake akwai waɗanda suke cewa yin sallah a gaban liman duk wanda ya bayi da sallah me ya matsayin hakan eh gaskiya ne duka mutumin da ya bi liman ta gaba to bayi da sallah sai fa in bayan sa babu waje gaba daya fuka hawo guda hudu ko mazahir na fuka hawo guda hudu sun yi ittifaki akan cewa matukar mutum yayi sallah a gaban liman to baya da sallah malikiya ne kawai suka kawo togaciyar cewa idan babu wuri a bayansa sai gaba to babu laifi idan yayi a gaba din min ajalin darurati a kuma shekul islam ibn taymiya ya bada fatawa kai za ka iya ganin wannan magana a cikin littafin al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a ya halatta mutumin da yake cikin sallah qiyamul layli ya fara a tsaye ya karasa a zaune ko yana zaune ya tashi ya karasa a tsaye ma'ana ko yana tare da liman ko yana yi shi kadai ga ka'ida idan mutum yana bin liman bai da iko akan zaɓen yadda ya ga dama ya yi sallah sai da limamin sun yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan mutane su koyi da shi da haka idza raka farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla qa'iman fasallu qiyaman ajma'in aw idza salla jalisan fasallu julusan ajma'in idan liman ya salla sai dole ku salla sai idan ya salla zama dole ku salla zaune ba hali ya kasance limamin kana tsaye kai kana zaune ko yana zaune kai kana tsaye a cikin sallah ko in kana da larura marar lafiyan da ba zai iya sallah tsaye ba sai yi bilimin daga zaune to wannan babu laifi amma idan kana son kai kiyamul laili ta ko a zaune ko a tsaye to sai zan to kai kadai kake yin sallah dai kenan ba tare da liman ba amma in kana tare da liman dole kakan bi mai liman yake amma in kai kadai kake shi kenan ya halatta kai kiyamun lailin ka a zaune daga farkon ta har karshen ta ya halatta kai ta tsaye daga farkon ta har karshen ta ya halatta lokacin da kake da cikin kabbara kai kabbara ka zauna ka karanta fatiha ka karanta adadin ayoyin da kake sa karanta kila za ka karanta aya 100 a raka'a daya har sai da ka karanta aya 97 saura guda uku sai ka tashi kai ta uku a tsaye sannan kai ruku'i kai su da ya halatta maza Allah ya nuna haka a cikin hadisi shin ya halatta mutumin da yake bin liman a sallar qiyamul laili ya rinka jin tasbaha to ya ce mai in ya zaka zo hada ba ya da sallah kenan wani abu yake da ba limai yake bi ba kenan ko kuma a'a ya rike qur'ani ya karanta to kila wannan shine abin da ya kamata a yi tambaya a akai duba da cewa a baya mun sayin fatawa dangane da halaccin mutum ya rike karatun alqur'ani a cikin qiyamul layl to sai dai fatawar muna ba ta fadin da bai kamata a ce mun ba ta ya halatta idan zan yi qiyamul layl a matsayina na liman ban har da ce alqur'ani ba in buɗe Alƙur'ani ina karanta ya halatta idan ina yin sallah ni kadai a qiyamul layli ban haddace Alƙur'ani ba in buɗe Alƙur'ani ina karanta domin akwai asar da ya nuna haka cikin muwaffa na Imam Malik ibn Anas ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta akwai bawanta da yake mata sallah ta qiyamul layli sai yake mata limanci bai haddace Alƙur'ani ba sai ta bashi tace rika duba yana ba to amma ma mu fa waɗanda suke bin liman ya halatta su bude qur'ani ko bai halatta ba a ƙashin gaskiya wannan asar din ba za a kafa hujja da shi ba wajen halaccin ba mu ya bude qur'ani don ya ci karo da shi don wancan ana magana akan liman ne ummu na Aisha ba ita kirke Qur'anin ba ba shi dai tace bude ka karanta tunda baka haddace ba ba ma'ana kana nufin ka ce liman yana sallah din a matsayin sa na liman mamudin da ke bayan sa wanda za su yi masa gyara ba su hada sai alqur'ani ba to sai suka rike dan saboda idan ya bata su tayar da shi dole ne ta da shi <laughs> kalli shi ba liman ya faro sura ta kakare masa sai ya ketare ayoyin gaba ɗaya ci gaba ta gaba sallar ta yi goma ta yi ba akwai kalli ko gabi da aka dole sai kun tayar da shi ko ba sai ma sai an sauke Qur'ani cikin kiyamul layli inda a ce zan zo a cikin kiyamul layli kullum in yi izubi har in sauke Qur'ani yayi idan kuma kullum na dauka daga surutun na bai zan dauka sai na kai min jinnati wan nas kullum haka ne har zuwa karshen sallah yayi banza Allah ya yi kiyamul layli da aya daya in tu'azzimuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita yake mai tawa kiyamul laylin sa gaba daya yayi dan yin halacci wato dai abin da nake so in ce kaga wannan bai kai karfin uzuri ko larura da zamu ce dauka ba mai tambaya na gaba yana tambaya ne dangane da cewa akwai nazariya ko wani theory a geography da ke cewa asalin ruwan sama daga ƙasa ne wato zafi ne ke yin zafi sai turbi ya sama sai ya rikide sai ya zama da ya dace wannan da qur'ani ko hadisi ko rashin dacewarsa wannan nazariya din wannan theory din ban san wata aya da ta ci karo da wannan ko ta tabbatar da shi ba amma dai nazariya ce wadda take ta dade kuma a wurin musulmi ma ta dade domin idan ka dauki waƙoƙin almutanabbi wanda ake cewa malikud dunya wa shagilun na wanda ya rayu karni na uku zuwa na hudu akwai abin da ya nuna haka lokacin da yake zuga saifin daula yake ka kalbadari min haythul tafattara aytahu yuhudi ila aynayka nuran saqiba kalbahari yulqi lil qarib jawahiran judan wa yab'athu bil sahaiba yake cewa tamfar wata yake daren sha hudu duk inda ka wayo sai ka ganshi wato yana kira da sarkin sa ko shugaban sa yuhdi ila ya nuran satiba yakan baka kyautar haske da idanunka kal bahri yab'athu lil qarib jawahiran judan kamar teku ne idan kana kusa sai ya maka aman gwalagwalai da zinari lokacin da igiyar ruwa ta bugo su sai su kawo bakin gaba sai ka dauka wa yab'athu bil ba'id sahaiba in kai nesa da shi kuma sai ya aiko maka girgije dan ya zubo maka da ruwan sama kaga ita ce ainihin nazariya ne amma ga shi mutanabbi ya tabbatar da ita ko mutanabbi musulmi ne kuma cikin wanda suka yi intikadin baitin ba a samu wanda ya faɗa tare cewa a zamanin sa an yi malamai da yawa ba wanda ya fito ce waɗannan baitin sun ci karo da arkanut tauhidi ina ba za mu fahimta wannan a zuwa yanzu dai shine abin da zai iya bada a kai nazariya ce wanda iyakacin sani na ba ta da ayoyin alqur'ani ko hadisi ba sai dai karin bayanin da suke bukata shin teku lokacin da zafin rana ya dake shi yayi tulli tullin ya tashi sama ya rike da ya zama girgije har ya zo ya zama ruwa da zai saukar da ruwa duk yayi haka ne a ɗabi'ance ko kuma sakamakon gudanarwar ubangiji Shi kenan kai musulmi abin da zaka dauka su arna su ce ne ta mu kuma a musulunce mu ce kudurar ubangiji ce zalika taqdirul aziz al alim wannan qaddarawar al'azizu ne sannan kuma al alim domin Allah alladhi yursilu ar-riyaha fatasiru sahaban fa yabsutuhu fi samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi kaga ubangiji ta Allah ke aiko iskan danta ta tayar da wannan tururin sannan ta girgije zo dauki ruwa ubangiji ya turo wannan ruwan ya zo ba a inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai zuba saboda haka wato abinda kawai za mu ce a wannan waɗannan al'amura duk suna kasantuwa ne sakamakon kaddarawar ubangiji ba wai har kawai tulalin da kansa yake yin da abin da ya so ba ko ruwan ne da kansa ko girgizin da kansa ke ɗaukar ruwan ya kai inda ya zubar haka kawai a ɗabi'ance kamar yadda su suke faɗa wannan kaddarawar ubangiji takarda ta ƙarshe mai wannan takarda ga alama ta ce duk tafsirin da aka yi na bana babu abin da muka amfana a cikin sa domin nefa sun hana mu sallar tarki saboda haka muke son dan Allah ka ba wa mutanen nefa shawara cewa su rinka barin wuta din ko ta awa ɗaya ce ta lokacin kallon tafsiri domin mu mata na gida ba ma zuwa tafsirin sai a talabijin muke gani sannan kuma nefa kuma sun hana mu ta haka wannan aika ko ina wakilin nefa kana na ko <laughs> kilin nefa ya zike Allah ya taimaka mana kai tsaye kamar yadda na faɗa za mu shiga cikin suratul ma'ida suratul ma'ida ita ce sura ta biyar a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama kuma tana kunshe da ayoyi 120 muna roƙon ubangiji ta ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai tare da ikon aiki da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ma ya إن الله يحكم ce ya وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وأن دسك إيماني أوفوا Ku kurinka suka alƙawalulluka da kuka yi tsakaninku da ubangiji ko alƙawalulluka da kuka yi tsakaninku da juna lafazin al'uqud jam'i ne na al'akadu al'akadu kuma shine al-misaq alƙawali alƙawali tsakaninka da Allah zaka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba kuma a bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo maka a zamanin ka wannan alkawali ne da Allah ya dauka tsakanin shi da mutane wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin alkawali tsakaninmu da Allah mu bauta masa shi kadai kuma bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo mana mu a yanzu an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga tsarin koyarwar littafin da aka zo da shi shine alqur'ani ne sannan kuma alkawali tsakanin ku da juna kowane irin alkawali da kuka yi wajibi ne ku cika wa juna sai in uzuri ya zo wanda ya fi karfin ka ya hana ka cikawa shine auku bil uqut uhillat lakum bahimatul an'am Allah madaukakin sarki ce an halatta muku bahimatul an'am lafazin bahima yana nufin dukkan halitta wadda ba ta da hankali dukkan halitta mai tafiya a ban kasa wadda ba ta da hankali shanu da tumaki da awaki da dawaki da kuraye da zakoki duk suna cikin bahima amma tunda aka ce bahimatul an'am kaga an keɓance nau'in bahima din ta zanto ta al'an'am wanda al'an'am kuma sune nau'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da shanu da raƙuma kamar da suratul an'am ta yi bayani an bayyana ku wa min al'an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin thamaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'a ithnayn atan gaba wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn wadannan sune al-an'am tumaki awaki da shanu da kuma lakuma an halarta muku cin kowace dabba da ke cikin al shine ma'anar uhillat lakum bahimatul an'am kowace dabba da ke cikin nau'ikan dabbobin guda hudu an halarta muku cinta illa ma yutla alaikum sai fa abin da za a karanta muku nan gaba wanda duk da ya gaskatu a kansu cewa suna cikin al'an'am sai dai su bai halatta a ci su ba saboda wani dalili cikin dalilai da ya faru gare su su ne abin da za a ambata nan gaba cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lamul khinzir zuwa ƙarshen aya to wannan ita ake nufi da cewa illa ma yusla alaikum ghayra muhillis sayd kar ku zanto masu halatta yin farauta wa antum hurum a daidai lokacin da kuke cikin ihrami lafazin al-hurum wadanda suka ce jam'i na al wadanda suka ce al jam'i na alharam, li kulli man huwa dakhilun fil harami ma'ana bai halatta ku yi farauta ba yayin da kuka riga kuka shiga harami za ku yi aikin haji ko umra an fahimta ku kar ku fahimci cewa da aka ce uhillat lakum bahimatul an'am wannan ya ba ku daman yin farautan dabbobi lokacin da kuke cikin ihrami da aikin hajji ko umara shi yasa ce ghayra muhilli saidi amma fa ba kuna masu halattawa kan ku yin farauta ba wa antum hurum alhali kuna cuɗanye da aikin hajji ko umara haka waɗansu malamai suka fassara aya waɗansu malamai suka ce ghayra muhilli saidi wa antum hurum ba kuna masu halattawa kan ku yin farauta ba a kewayen hurumi bambanci tsakanin zantuka guda biyu shine lokacin da mutum ya riga ya sanya ihrami na aikin haji ko umara to bai halatta ba ya ce zai farauta sawa'un ya je cikin hurumin maka ko bai je ba domin idan muka ɗauka cewa mutum ya riga ya dauki ihrami daga Zulhulaifa a Madina zai tafi Makka ka kafin ya je hurumin Makka yana da wajen kilomita da ashirin a gaban sa har kafin ya je hurumin Makka wannan tazarar ai ba a haramta masa yin farauta wajen ba ta cikin hurumin Makka amma yanzu menene dalilin da yasa aka haramta masa yin farauta ihramin da ya riga ya sa tun daga laifa. shine gairu muhillin sadi wa antum hurum amma idan muka dauka cewa gairu muhillin sadi wa antum hurum wannan na nufin cewa bai halatta ba ku yi farauta lokacin da kuke cikin kewayen hurumin makka abin nufi ko da ba ku dauke da ihrami da ake hajji ko umara domin martaba wajen sai ta sa aka haramta yin farauta duk abin da ya shiga wurin ana son a amintar da shi bisa da ka'idar wa man da kalahu kana amin dan adam ne dabba ce ko ne ya shiga wajen ana son a a amintar da shi kar a ce za a farauce shi shi yasa Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe ku da dabbobi daidai lokacin da kuke cikin hurumin makka kaga sun zo kusa da ku kwa iya farauta su ki gudu amma kuma an haramta muku yin farauta a wajen ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib fa man yatada ba'da zalika fa lahu azabun alim dan haka dai ubangiji ta'ala yake da rabu bil sayyid wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya ga dama wato kaga idan mun dauka cewa ba shi halatta mutum yayi farauta lokacin da yake cuɗanye da aikin hajji ko umara wato lokacin da ya sanya ihrami to irin farautar da aka haramta masa ita ce farauta ta salari amma farauta ta cikin teku an halatta masa domin da ubangiji ta ce ya ayyuha allazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum la wa antum hurum wannan ana nufin da sarari kenan amma a can gaba a cikin ayar aka ce uhilla lakum saidul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saidul barri ma dumtum huruma wato idan mutum na cikin ihrami ko a cikin hurumi ko ba a cikin hurumi ba an haramta masa yin me farauta amma idan mutum ya riga ya shiga cikin ihrami wato kenan a wato farauta ta sarari an haramta masa tsawon a cikin hurumi ko a waje amma in ta cikin teku ce wannan ko babu laifi amma idan mutum yana cikin kewayen hurumin makka to ko yana ihrami ko baya ihrami bai halatta bai kowace irin farauta sawa'an farauta ta sarari ko kuma wadda take ta cikin teku an gane ko ubangiji ta ala ce inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya so gurgurdan yadda hikima ta tabbatar sai ce ya kuma يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبنجلس يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تحلوا سعائر الله كركو هل التواقنكو wato abubuwa masu alfarma da ubangiji ta'ala ya nemi kare martabar su kar ku kanku rusa martabar waɗannan al'amura domin lafazin sha'air jam'i da na sha'ira shi ko lafazin sha'ira alama ta addini kaman safa da marwa ubangiji ta ya ce suna daga cikin sha'airillah inna safa marwata min wato alama ce daga cikin alamomin addinin Allah dan saboda haka kar halattawa kanku yin sakaci da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine la tuhillu sha'airallah wadansu malamai suka ce jami'ul manasik suna shiga cikin ma'anan sha'airullah dukan wadansu ibadoji na aikin haji kwanan mina da yin jifa da kwanan muzdalifa duk suna cikin lafiya. tun da waɗannan sha'irun lahi ne kar ku halattawa kan ku yin sakaci da su ya zanto ka je aikin haji baka yi jifa ba ko ka yi jifa a daidai lokacin da ba shari'a ta iyakance maka ba ko ka je aikin haji baka yi kwanan mina ba ba tare da wani uzuri karbabbe ba to ka halattawa kanka keta alfarmar wata alama cikin alamomin Allah cikin alamomin addininsa shine ma'anar la tuhillu sha'airallah kar ku halattawa kanku keta alfarma ta wata shari'a wata doka cikin dokokin Allah wala shahr al-haram sannan kuma kar ku halatta wa kanku keta alfarmar wata mai alfarma wata mai alfarma ne watannin nan guda hudu da zulqa'ida da zulhijja da almuharram da kuma rajab kamar da manzon Allah ya bayyana su cikin hadisin bukhari daga abu daga abubakar ta Allah ya kala yadda a gare shi saboda haka waɗannan watanni watanni ne masu alfarma an haramta yaƙi a cikinsu a matsayin ku kai farmaki ga abokanan adawa amma idan su ne suka ce za su zo su yaƙe ku wannan babu laifi ko iya mayar da martani a ciki amma ku da kanku ku yaƙe su an harata muku wannan ubangiji ta ala ta yas'alunaka anis shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir suna tambayar ka dangane da yin fada a cikin watanni masu alfarma zulqa'ida zulhijja almuharram da rajab ya halatta ko bai halatta ba Allah ya ce kul ka ce da su qitalun fihi kabir yin yaki a cikin wata mai alfarma kabiru babban laifi ne cikin laifuka amma duk da haka idan kafirai suka ce bari mu ribaci wannan lokacin da aka hana kun yaki mu kai muku hari to wannan ya halatta ku mayar da martani saboda Allah ce ash-shahrul haramu bi shahril haram wal hurumatu qisas wata mai alfarma ana iya kisasin sa da wata mai alfarma wal hurumatu qisas dan saboda haka watannin gaba da ana iya kisasi ma'ana dukkan wanda yace zai yake ku a ciki ya halatta ku raba ya halatta ku mayar da martani amma in ba haka ba lalle ku tsare alfarmar waɗannan watanni walal hadaya sannan ku tsare alfarmar hadaya walal qala'ida haka kuma dai ku tsare alfarmar hadaya lafazin alhadiyu dukkan dabba da aka ware dan a yanka ta a aikin haji ga mutumin da ya aikin hajin ta mutu'i ko kuma wanda ya aikin haji na kirani dama zai tafi da dabba faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al dukkan mutumin da ya je zai tamattu'i shi ne ya yi aikin umara a kwanakin aikin haji sannan ya cire kayansa bayan ya kammala umara ya sa kayan gida takwas ga wata kuma ya niyyar daukan aikin haji to wannan shi ne tamattu'i dukkan mutumin da ya je da wannan niyya zai yi hadaya hadaya din nan zai yanka abin da ya sauƙaƙa ne na dabba tun daga rago ko tunkiya ko akuya ko dan taure ko kuma ka kare yan sama sa bijimin sa ko saliya ko ka ƙara yan sama wato zuwa ga raƙumi masai sara min alhadi abin da ka sami ikon yankawa sawa'un ɗaya ne ko zuwa abin da ya fi ɗaya biyu ne uku ne hudu ne biyar ne har zuwa abin da yake sama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake yi aikin hajjin sa ya tanadi raƙuma guda ɗari ya yanka a matsayin sa to dukkan dabbobin da aka ware domin a je a yanka su a aikin hajji ga wanda ya je kirani ko tamattu'i wannan suna ake kira alhadiyu sannan lafazin alqala'i wato jam'i ne na su alhadiyu din to sai dai bambancin su shine akan ware dabba a ce wannan zamu je ayi hadaya da ita ba tare da an sanya mata kowace irin alama ba sannan akan ware dabba kuma sai a makalla mata wata alama a da sai mutum ya dauki warin takalmi sai zarga masa igiya sai rataya a wuyan dabba alama ce na dukkan wanda ya ganta ya san wannan dabbar hadaya ce dan kare mata ta'addanci ko mutum ya kari wani ganyen bishiya sai ya rataya a jikin wayan dabbar ya daure alama ce na ya sa mata wato ainihin alama na duk wanda ya danta ya san dabba shi ta hadaya to kaga alhadiyu dabbobin da aka ware dan hadaya ba tare da an sa musu alama ba alqala'id dabbobin da aka ware na hadaya wanda amma an sa musu alama ina fata an fahimta kaga da alqala'id da alhadiyu kaga kinan bainahuma umumun wa khusus wato alqala'id kamar wato eh, eh, dabbobi ne ke bantattu doriya akan alhadiyu kenan ina fata an fahimta to sukan yi haka tun da a lokacin jahiliya da musulunci ya zo kuma bai rushe wannan abin da suke yi ba an kyale cewa in ya halatta mutum na iya sanya mata alama dan mutane su tsare dabbar su tsare martabarta wala amin albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbik wala amin albayt alharama amin bi ma'ana qasidina haka kuma bai halatta ba ku wa kanku ya qar amin albayt alharama waɗanda suka nufaci ɗaki mai alfarma sun taho daga garinsu da nufin aikin haji ko umara sai ku tsare su a hanya ku ce za ku yaƙe su dan wata gaba ta da da ke tsakaninku ko kuma kawai dan ta'addanci wannan bai halatta ba ina ba ta fahimta bai halatta ba yabtaguna fadlan min rabbihim warduwan sun fito ne suna neman falala daga wajen ubangijin su sannan kuma suna neman yardan Allah subhanahu wataala duka waɗannan bai halatta ku ce za ku tsare su ku yi musu ta'addanci ya tabbata a cikin riwaya wani balaraban kawai ya taso daga garin su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya shiga Madina dabbobin da zo su sai bar sa bayan gari sai ya shiga gari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kake kiran mutane zuwa gare shi yace ina kiran mutane zuwa ga batar Allah sai kadai ba tare da san hada shi da kowa ina kiran su zuwa ga sadar da zumunci ina kiran su zuwa ga yin sadaka tausayi jin kai yayi tilasta ba masa ababai na musulunci sai lallabin da kake kira kare shi yana da kyau amma ka bani dama in je in shawara in tuntubi manyan mutane cikin yan kabila ta kila idan an yi sa'a ba ni kadai zan musulunta ba muna da yawa mu zan musulunta sai ya fito ya tafiya bayan ya fita bayan gari sai ya samu garken dabbobi na musulmai sai ya kora sai ya tafi da su aka bi sawun shi ba a kama shi ba to sahabbai suna kan hanyar su tafiya za su zo aikin hajji ko umara tare da manzon Allah sai ga wancan mutum wanda ya kwace musu lakuma ko ya sace musu lakuma shi ma ya taho shi da mutanensa sun koro dabbobi da za su zo su yanka a matsayin hadaya a ɗakin Allah sai sahabbai suka ce to ai babu wata wata sai mu je mu kwace waɗancan dabbobin a madadin namu da ya ɗauka sai manzo Allah ya ce a a yo ai ya riga ya sanya ihrami ya zo ne zai aikin haji ko umara suka ce yo irin aikin hajin wannan fa shine wanda suke tun na lokacin jahiliya ba ba bai sunta bai manzo Allah ce ba dai yana ganin girman ɗakin Allah ba suka ce yace ku kyale shi sahabbai suka ƙara neman izini manzo Allah ce ku kyale shi har sai Allah ya saukar da wannan aya la tuhillu sha'irallahi wala shahr al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amin al-bayt al-haram kar ku ce za ku yaki ko ku tsare wanda ya nufaci dakin Allah dan je giran dakin Allah ku kyale shi sai dai ku ribaci wani lokacin na daban ba kwace dabbobin ku amma ba a yanzu ba ya nufo dakin Allah zai je ibada kana fata fahimta to a nan gurin ku duk wannan mutum musulmi ne ba musulmi bane bai riga musulunta ba lokacin sannan kuma ya kwace musu dabbobi gashi sun samu dama su kwace amma maza Allah sun sani ya ce kara kwace saboda abuwa da rangwame na addinin musulunci to kuma wannan idan ya zanto haka aka ce a mu'amalanci dukkan wanda ya nufaci ɗakin Allah ina ga wanda su kuma dan ta'addanci ba za su yi barna ba sai sun je maka din akwai wanda suke tafiya umara haka kawai dan su yi yankan aljihu akwai wanda suke tafiya aikin haji haka kawai dan su yi sata duk inda wani babban mutum ya sauka sun sani a wani hotel a wani gidan alhazai alhaji wane yake gwamna wane yake mataimakin gwamna minista famsek suna bin su suna cin dunun su har sai sun yi wa mutum yankan alji su kuma ko wani sana'a suke to wannan wasu irin kashewar zuciya ce da mutuwar zuciya ko shakka babu wannan ci baya ne ta fuskar imani wanda baya musantuwa ci baya ne ta fuskar kekashewar zuciya wato mutum ya kai mutuka kenan wajen kekashewar zuciya wanda baya musantuwa domin wuri ne da ake son duk wanda ya shiga wajen ka amintar da shi yaya za a yi kirga ta a matsayin ka amintar da mutum in ka sace dukiyarsa ka sace guzurinsa wata amintar da shi kai ai baka amintar da shi ubangiji ta alaci wala amin albayt alharam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan sallace wa idza halaltum fastadu wa idza halaltum idan kun warware ihramin ku kun kammala aikin haji ko kun kammala umra fastadu ya halatta ku je ku farauta ku ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تأتوا ولا يجرمنكم سنآن قوم kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku ta sa ku an saddukum kawai dan sun kautar da ku anil masjidil harami daga zuwa masallaci mai alfarma kada hakan ya sa an ta'ata ku kuma ku ce za ku yi ta'addanci ku ketare iyaka ma'ana ko da wani mutum ya maka ba daidai ba wannan baya nufin kai masa ba daidai ba ko da wani mutum ya maka ta'addanci wannan baya nufin kai masa ta'addanci yayyar waɗansu mutane kada ta sa wato ku je ku ce za ku musu ta'addanci ko me za ku yi ne bisa ga ka'ida bisa ga koyarwar addinin ku ba tare da kun yi ta'addanci to yanzu ayoyin da suke nuna haka ya za a tuhumci musulunci cewa addini ne ta'addanci kana kin mutum an ce kai masa ta'addanci ya hana ka zuwa masallaci mai alfarma a da yanzu sai ka samu falalan ka je ka kana da jin haushin da ya hana ka ya kamata yanzu ka je kai masa wani abu aka ce karku musu ba dai kun samu dama kun zo ba magana ta riga ta wuce ga can wurin wani ya kwace musu raƙuma yanzu shi ya taho da raƙuman su zai zo aka ce tun da ɗakin Allah zai zo ku kyale shi karku kwace masa to ya za a fahimci addinin musulunci cewa addini ne ta'addanci addini ne ta da zama tsare duk wanda yake yin haka imma dai yana yin haka ne da gangan ya san ba haka musuluncin yake ba amma yake son ya jefi musulunci da kalmomin da zai nesantar da mutane kar su bi kar su shiga addinin musulunci ko kuma a'a wato ainihin a tsabagen jahilci ne ya jahilci hakikanin addinin musulunci ya jahilci hakikanin tarihin musulunci sannan kuma yaso da dama akan tashi fahimtar musulunci sai a fahimce shi ta hanyar da ba ta dace domin kowane irin abu ka tashi fahimtar sa ya kamata ka fahimce shi ta hanyar da ta dace yanzu dukkan mutumin da yake son ya fahimci addinin musulunci sai ya dauki alkur'ani mai girma sai ya nemi hadisai da ke cikin bukari ko muslim ko abu dawud ko muzi ko nasai ko na ibnu majah ingantattun hadisai in ma baya jin harshen larabci duka waɗannan an fassara su da harshen turanci ko harshen faransanci sai ya nemi ƙarin bayani daga wajen wani masani malami wanda ya ilmantu da alqur'ani din ya san abin da qur'ani ya kunsa ya ilmantu game da hadisai ya san abin da hadisai suka kunsa sai ya nemi bayanin addinin musulunci da ra'ayin addinin musulunci kan kowane irin abu kan kowace doka kan kowace mu'amala ta rayuwa mai musulunci yace karkashin haske na ayoyin alqur'ani hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yayi wa musulunci adalci dan ya so ya fahimce shi ta hanyar sadaci amma mutumin da yake son ya zalunci musulunci sai ya fahimce shi ta hanyar ayyukan ɗaiɗaikun musulmi ya jira yake ga wani musulmi a kasuwa ko wani musulmi ya hau kan platform a matsayin sanadin siyasa ko wani musulmi a gona ko wani musulmi makiyayi ko wani musulmi marini sai ya je ya mu'amala da shi idan ya ga ya masa daidai sai ya ce to musulunci ne sai ya dada idan ya ga ya masa rashin arziki sai ya ce to kaga musulunci kenan dan Allah za ka iya fahimtar musulunci ta hanyar littafin da aka rubuce shi aka yi bayaninsa ko ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar littafin ba ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ba domin kowane mutum akwai zai iya wa ya daidai zai iya wa ya kuskure amma littafin da aka yi bayanin addinin daidai ke babu ƙari babu rage a sannan kowane irin mutum zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na yalwa ko matsatsi zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na ilimi ko jahilci zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na gaba da waɗansu mutane ko zaman lafiya da gaba da kai na iya sa ya fassara ayar alkur'ani ba daidai ba a kanka kai karan kanka yana son wancan kuma sai fassara ta daidai a kansa gaba da wane na iya sa ya fassara hadisin manzo Allah ba daidai ba a kansa dan hadisi ya bashi lasisin ya masa ba daidai ba san wani kuma na iya sa ya fassara ayar ta zama daidai a kansa kawai dan yana san shi to kaga anan gurin ayyukan ɗaiɗaikun mutane ba a fassara addini da su ko fahimtar addini a yau dukkan wanda yake yana son ya fahimci christianity sai ya bi ayyukan ɗaiɗaikun waɗansu kirista waɗanda suke yan ta'adda yan fashin kirista yan ta'addan kirista ba dai yan ba daidai da kirista yake zai fahimci christianity kaga ai su ma za su ce musu adalci ba amma in yana so fahimta sai ya karanta addinin ta hanyar littattafan ta hanyar bayanan da masana suka yi ta fuskar wannan to shi ne shawarar da muke barwa ga dukkan wanda yake son fahimci addinin musulunci ya yi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar karatu ba ta hanyar ayyuka na ɗaiɗaikun waɗansu mutane ba dan wani dan siyasa ya zalunce ka dan wani ɗan kasuwa ya damfare ka dan wani mutum ya yi maka ko wannan dan wani ya karya ma alƙawali dan wani ya maka ba daidai ba kuma sunan shi musulmi kada ka ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya haka musulunci ya hana zalunci gashi ubangiji ta ala ce. wala yajrimannakum sana'anu qaumin kada kiyayyar waɗansu mutane kiyayya ta bambancin jam'iyyar siyasa kiyayya ta bambancin yare ko kabila kiyayya ta bambancin kasa kada kin da kuke yi musu an saddokum anil masjidil haram dan sun hana ku zuwa ku yi ibada a wani lokaci kada haka din ya sa an ta'atadu ku ce za ku yi musu ta'addanci bai dace ku ce za ku yi musu ta'addanci sai Allah ya ce wa ta'awanu alal birri taqwa ku yi taimakekeniya alal birri a bisa ga ayyuka na da'a wa taqwa da dukkan ayyuka na jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku ce za ku yi taimakekeniya da juna alal ismi akan ayyuka na sabo wal udwani da ayyuka na ta'addanci ibn al-qayyim yace lafazan al-ism da lafazan al-udwan idan sun hadu a wuri guda kowanne ma'anarsa daban sai zanto al-ismu ma kana muharramal jinsi abinda aka haramta jinsin sa gaba daya kaman ƙarya an haramta ta kowace irin fuska kaman yaudara an haramta ta kamar kaza abubuwan da an haramta hakikanin jinsin daga farkon su har ƙarshe to shine ake kula al-ithm kamar giya wannan muharramul jins ne kamar naman alade muharramul jins ne jinsin alade gaba daya ko na gida ko na waje ko na ruwa ko na fili haramun ne kansa in dai sunan shi alade ya amsa sunan alade haramun ne ƙarya ta kowane bangare haramun ce to wannan shi da ake kira al'ism amma al'udwan kuma shine ma kana muharramal qadri wa ziyada abinda ƙarin da kai akai ya ja aka haramta maka shi inda baka ƙara ba da ba haramta maka ba eh, mutum kana kana bin mutum naira dubu ɗaya, da ke je karɓa ta karɓo naira dubu ɗaya da hamsin halal ko haram to wani ya zama udwan kenan asalin karɓar dubu ɗinka halal ce amma ƙarin da kai sai zo mai haram to dukkan abin da yake ma kana muharramal qadr wa ziyada shine ake kira al udwan dukkan abin da yake ma kana muharramal jins gaba ɗayansa shine ake kira al ism ubangiji ta ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku tallafa juna kar ku taimakawa juna wajen dukkan wani aiki na sabo kar ku taimakawa juna kar ku tallafawa juna wajen dukkan wani aiki na ta'addanci wannan aya dan ta faɗakar da larabawa kan abin da suke kai a da na gina so ko ki kan kabila domin mutane da suka fi kowa tsananin kabilanci idan mutum ya samu ana faɗa da ɗan kabilarsa baya tambayar dalili kai tsaye zai shiga ne ya goyi bayan ɗan kabilarsa dan yana ganin kawai tun da ɗan kabilarsa ne ya zama daidai wanda ko ba ɗan kabilarsa ba to ya yi kuskure shine har dai cewa qaumun Abu sharru na bi zai hilafin faru ilaihi zarafatin wa hudana la yas'aluna akhahum hina yanjibuhum fin na'ibati ala ma qala burhana wa in sun samu dan yana cikin fada ba sa tambayar su me ya faru kawai jira suke su ga cewa wannan dan uwansu ce wancan ba dan uwansu bane kawai dan su taimake shi to kaga wannan shine ta'addanci hakikanin ta'addanci ka taimaka wa wani mutum kawai dan kabilar ku daya ba dan yana daidai ba dan garin ku daya ba dan yana daidai ba dan jam'iyyar siyasar ku daya ba dan yana daidai ba wannan shine hakikanin ta'addanci akan san ka taimaka mutum ne saboda yana da gaskiya ba za ka taimaka masa ba kuma saboda mai ba da gaskiya wannan a bisa ga ka'idar da ake so a gudanar da rayuwa ke wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba sai Allah ya حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخلقة والموقوبة والمتودية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم بنجد حرمت عليكم الميتة أن هرمتا مكو تموشي والدم سنكم أن هرمتا مكو جني ولحم الخنزير لكم ناما ألدي وما أهل لغير الله به da abin da aka kirara ko aka kururuta sunan wani wanda ba Allah ba a kansa wajen yanka shi waɗannan dukkanin su haramun ne akan wato lafazin almaita ya shafi kowane irin mushe kamar yadda lafazin addamu ya shafi kowane irin jini to sai dai hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Umar wanda yake cewa uhillat lana maitatani wadda mani an halatta mana nau'in mushe iri biyu sannan an halatta mana jini iri biyu nau'i na farko daga cikin nau'ikan mushe da aka halatta mana shine wato wato asamak kifi kaga kifi ba a bukatar a ce sai an yanka shi karami ne ko babba banda kuma kifi dukkan halittar ma da a cikin ruwa take rayuwa ba ta bukatar sai an yanka ta amma a nan cikin wannan hadisi an ambaci kifi dan ya wakilci sauran halittu da ke cikin ruwa sannan kuma sai aljara fara kaga fara ba ta bukatar sai an yanka ta amma ita ma gashin mushe ce wato kenan wannan sai zanto am ne amma wancan ya zama sa ko kuma ce wannan mutalab wancan muqayyad kenan ma'ana dai an halatta mana nau'ikan mushe guda biyu mushen cikin ruwa dukkan halitta da ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwa to wannan halittar ya halatta mutum ya ci mushen ta ba wai sai ya yanka ta sannan kuma sai fara shi kuma addamu nau'in jini guda biyu irin wanda aka halatta wato ne al-kabid wa tihal kamar yadda hadisin ya bayani al-kabid wato hanta ke at kuma saifa dukkan su waɗannan bangarori ne a cikin dabbobi da muke amfani da su tumaki ko shanu ko rakuma da sauransu wanda asali idan ka kalli hanta ta dabba za ka samu cewa jini ne amma ya daskare wuri guda to wannan sai ya nuna mana cewa ashe nau'in jinin da aka haramta mana shine jini wanda yake gudana amma dukkan jinin da yake ya daskare har ya zama nama da kansa wato bisa ga halittar ubangiji ta'ala ya zama nama to wannan shine wannan babu laifi dan an ci ina fata an fahimta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa cikin hadisi ko kuma ce hadisin Abdullah dan Umar wato almaita wa tamkin wa lahmul khinzir naman alade lafazin Allah ya shafi naman alade gaba daya wato a cikin larabci idan an ce allaham ya shafi naman ya kuma shafi kitsa amma yadda da za a ce ashaham kadai to ya shafi kitse banda nama kenan da haka fadin allaham kada wani ya zo ya ce to ashe banda kitsan kenan ina fata an fahimta domin har kitsan ma shi ma haramun ne bai halatta ba ci inda na alade ne sannan ma uhilla li ghairi Allah bi da abin da aka ambaci sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi waɗannan dukkan su haramun wal munkhaniqatu daga nan gurin sai dabba al munkhaniqa wadda aka shake ta ko ta shake kanta da kanta idan da igiya a jikin dabba sai ta je ta shiga tsakanin itace sai ta zarge kanta ta shake kanta ta kasa fita har ta mutu to ta zama al munkhaniqa ha kuma idan mutum ne zo sa mata igiya a wuya har ya daure ta da karfi ya shake ta ta mutu ita ma ta zanto al munkhaniqa waɗannan dukkanin su haramun ne ba za a ci wal mawquza al mawquza ita ce dabba da aka dake ta da wani abin da ta mutu saboda shi kamar mutum ya dauki sanda ya dukan dabba har sai da ta mutu to ta zama al mawquza kenan da haka haramun ne cin namun ta al mutaraddiyatu al mutaraddiya cikin dabbobi wadda ta gangaro ta fado daga kan dutse ko kuma ta fada cikin wani rami ko ta fada cikin rijiya sakamakon gangaro wannan da kan dutsen nan ko fadawa rami ko fadawa rijiya sai ta mutu to ta zanto kenan almutaraddiya ita ma haramun ne cin nama wan nadihatu daga nan sai dabbar da aka soke ta wato kamar yar uwarta ta soke ta daga hofu sai ta mutu ko kuma kai da kanka ka dauki wani mashi ka soke dabba da shi ba da sunan farauta ba sai ta mutu to haramun ne cin nama ta zanto zanto annasihatu kenan ku gane akwai mutum tsakanin farauta da abin da yake ba farauta ba yanzu idan mutum yi barewa da sunan farauta yana da mashi a hannunsa yayi bismillah ya jefa mashin mashin ya je ya cike ta ta mutu kaga ba za ta shiga cikin sunan annasihatu ba ina fata an fahimta saboda ba za ta shiga cikin sunan annasihatu ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko dai duk da cewa barewa ta halatta amma ba ta cikin bahimatul an'am mu kuma a nan ana mana bayanin hukuncin bahimatul an'am da Allah ce uhillat da kun bahimatul an'am illa ma yutla alaikum to wannan shine ma yutla alaikum wanda shi ya fita daga cikin halal dukkan al'an'am halal ne in ba waɗannan ba saboda akwai waɗansu awar da suka haramta cin su daga nan gurin na biyu kuma lokacin da abin da muka ce bata zama halal ba lokacin da mutum yake farautar dabba a yana farautar dabbar daji ne ba ta gida ba dabbar daji yanzu ba wanda zai ci dole sai ka kawo barewa kayanka da dabba ce ta daji ita ko dabba ta daji ka'ida da ka matso kusa da ita sai ta yi mai sai ta fita a guje to shi yasa sai aka halatta maka ka farauce ta idan da za ta tsaya har ka zo ka kama ta to a lokacin da ita ma hukuncin ta hukuncin ta shine mai yanka za a kwantar da ita ka yanka ka ce amma idan ta gudu sai ka farauce ka ta hanyar dukkan wani abin farauta da mashi ne da kibiya ne a kare za ka jefa mata a za ka suna mata a a zaki za ka suna mata ya kama ta duk wannan ta hanyar da dukkan farauce ta halarta amma yanzu dabbar gida kamar rago kamar tunkiya kamar akuya sai ka ce za ka farauce ba halitta ka farauce shi dole sai dai ka kama shi ka yanka tunda ita dabbar gida ce ba ta guduwa ina fatan kun gane fikihun matsala dan haka idan ka jefi dabbar gida da mashi ya soke ta faɗi ta mutu to shi ta zama nasiha hake ba za ta ci sai fa ira kuma ne wanda a ka'idar sa dama shi ba yanka shi ake ba soke shi ake a wurin wani soka wajen sananne to kaga wannan ya fita daga cikin jerin abin da muke magana a kansa wa ma akalat zabudu haka an halatta mana an haramta mana cin abinda dabbar farauta ta fara ci kai da kake da kare kake farauta da su ka ba shi horon da idan ka karanta bismillah zai fita a guje idan ya kama maka zomo ko ya kama duk abin da kake son ka farauta da lokacin da kai bismillah ka suna karanka ko zakin ka ko damisar da kake farauta da ita sai ta je ta kama dabba sai ka je ka samu ta kashe dabbar har ta fara ci to wannan shine akilatu sabu'i wa ma akala sabu'i kenan to bi halatta ka ci ba za Allah ce lokacin da ka aika da karanka idan ya kama dabbar ya kashe ka zo ka samu ta mutu ya halatta ka idan ka samu ya fara ci yace to kansa ya kama ba kai ya kama ba kyalin ka yi shi idan ka ya zama haramun ki shi ne wa ma akala sabu ha kuma lokacin da kake da mashi za ka yi bismillah ne ka jefa mashin idan mashin ya tafi a saiti ya zanto tsinin mashin ne ya ciki dabbar ta mutu ka zo ka same su mutu ya halatta ka ci kayan amma lokacin da ka jefa mashin sai iska ya kada shi sai zan to kotar mashin wajen sandar ne yadda ki dabbar ta fada ta mutu ba tsine shi bane ba to ita ma ta zanto za ta kenan bai halatta ta idan eh, ita eh, ya bismillah ba karkar da haka ba za ka ci ina ba ta an fahimta haka lokacin da kasa shi karanka ya je kama dabba sai ka je ka samu ga dabbar ta mutu amma ga karanka ga wani karan su bayan ne suka mulkuce dabbar ta mutu to kaga nan ba bai halatta ka ci ba saboda inda karan ka ne kadai ai ka san bismillah ta suno muku amma wancan karan ko shi baka sani ba an yi masa bismillah ko ba masa bismillah ba da haka bai halatta ce. amma inda za ka samu tabbas din wannan karan ai na wani ne kuma ga wanan ma ya zo wajen kai ka yi bismillah shi ya yi bismillah suka taru suka kashe dabbar ya halatta ce ko bai halatta ba ya halatta domin dama abin da ake jin tsoro ne rashin bismillah yanzu ku kuna da tabbas din na riga wato dukkan waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda suke a babin farauta mutum zai same su a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim da sauransu da kuma maganganun malamai karkashin waɗannan ayoyi a cikin tafsirai su Ibn kasir su jami'ul bayan su tafsirul qurtubi da sauransu ubangiji ta alaji wa ma akala tabu da abinda karan farauta ya fara ci wannan ma bai halatta shi ba illa ma zakaitu sai abinda kuka riski kansa ko da kanku abinda kare ya kama shi bai kashe shi ba sai kuka zo kuka same shi to lokacin sai ku fito da da wuka sai ku yanka kayan wato anan guri yana da kyau mutum ya lura mun ce idan mutum ya yi suna karansa ya yi bismillah in karen ya kashe dabbar ya halatta ci kuma ya halatta ya halatta to amma ka yi bismillah ka shuna karen ka sai ka je ka samu karen ya yi wa dabbar rauni amma ba ta mutu ba to lokacin nan sai ka ɗauko wuka sai ka yanka ta illa ma za ka yi amma idan ka tsaya ka zara mutu ido ka yi tagumi har ta mutu to ka shi mushi ba ka same ta ba za ka iya yanka ka kyankawa da ka same ta ta gama mutuwa to ka siyan ka dan kare ya riga maka abin da ke amma ka same ta an mata rauni ba ta riga ta mutu ba kuma ka tsaya kana kallon ta har ta mutu da rauni mushe ne kenan da kaida sai ka yanka in ka samu abin da rai in ka samu ba rai ba a cewa sai ka yanka in ka samu da rai sai ka yanka dole sai ka yanka na ba za ku yi ne ma'anar illa ma da kai sannan kuma da dabba za ta gangaro daga sama ta faɗo kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu ko ko mota ta buge dabba ka zo ka same ta tana shura kafa kamar ta mutu me ya hukuncin ka kai a wannan lokacin me za ka yi za ka yanka ta ko kuma kawai za ka kyale ta akwai malaman da suke cewa za ka lura shin wannan dabbar sakamakon fadowar nan sakamakon kaɗaita da aka yi za ta iya rai in an kyale ta in kana itikadin eh in an kyale ta za ta iya rai ina fata an fahimta to wannan ita ce wato sai ka yanka yayin da ka yanka ka ci shuka ta halin amma idan ka ganta an yi masa lahanin da ko an kyale ta ba za ta iya rai ba to wannan ba wani maganan ka yanka ko ta riga ta zama mushi ko ka yanka ko baka yanka ba dai mushi to amma ga ka'ida kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ce ma an harad dama wa dhukira smullahi alaihi fakul yayin da ka zo ka samu dabba mota ta kade ta yayin da ka samu dabba ta fado daga kan dutse ta murgino kasa abinda zaka yi dauki wuka kai bismillah ka yanka idan jini ya fito to ya halatta kace idan jini bai fito ba bai halatta kace kuma za ka yanka ne ko ba same mai tana motsi ko ba ta motsi motsi da dabba take baya nuna tana da rai rashin ta ko baya nuna ta mutu domin akwai suma mutumin da bai suma baya motsi amma kuma yana da rai sannan motsi baya nuna rayuwa saboda lokacin za ka yanka dabba ka fede ka dauki naman ka tora akan tebiri na abin na ba ka ga yana motsi da kai tana da rai ko ta mutu ta mutu ashe menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu yayin da ka yanka ta a makogaran ta kaga jini ya fito to tana da rai ko da ba ta motsi ka same ta yana ta kaci yayin da ka yanka jini bai fito ba ko mun motsin da take baraka ci ba mushi da haka manzo Allah ce ma an dama wa zukira smullahi alaihi fakulu duk abin da ya malalar da jini sannan kuma kuka ambaci sunan Allah kai to kuci ashe sharadi bi ake bukata dan ci abu na farko zikir smullahi alaihi ambaton sunan Allah abu na biyu kuma ya kasance an haraddama ya fitar da jini to wannan shi ne ake bukata ashe kenan motsi ko rashin motsi ba shi zamu yi izina ba kada ga mota ta da dabba ai kaza kana tabawa kana wani haka tana motsi ko ba ta motsi ka sa kanka lokaci kike wani a wuka za ka sa ta yanka injina fito shi kenan injina ya fito sai ta rawo mushi kenan shi ne illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusbi sannan an haramta mana cin dukkan abin da aka yanka shi akan gunki aka yanka shi dan neman kusancin gunki lafazin annusuk waɗansu malamai suka ce kalmar kanta jam'i ce mufrad ɗinta shine nisab nisab nusu kamar da ake cewa kitab kutu waɗansu malamai suka ce a nusu mufrad ne jam'insa shine ansab wato nusu ansab kamar da ake cewa unuk a'naq kaga shine mazarin su in ka dauke ta a wancan babin na larabci yayi in ka dauke ta a wannan mizanin ma dai yayi ma'aune ne na awon kalmomi na larabci ingantattu kuma karbabbu a wajen malamai da haka yayi amma dai hakikanin ma'anan annusu ko al-ansar shine gunki da aka sassaka da dutse ko kuma falalan dutse da aka ware shi ake yanka dabbobi domin gumaka a waje shine annusu to ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen muka yi sakamakon saukar wannan aya da in za su yanka dabba sai sun kai sun kai annusu to duk inda magudawa suke zuwa su sa dabbar sa a wajen dan gunke su su yanka to kai musulmi bai halatta ka kai dabbar ka a wajen ka sa ta a wajen ka yanka ba an gane ku shine wa ya ana nusu duk wannan haramun ne wa an tastaqsimu bil azlam kuma haramun ne ku ce za ku nemi arziki ta hanyar azlam wato kibau na neman sa'a lafazin al jam'i ne na zalam zalam bizai lam wal a da a lokacin jahiliya idan mutum ya tashi yin aure ko wata harka ta kasuwanci ko zai wani abu mai muhimmanci wanda yake jin tsoron kada hasara ta kama shi a ciki sai ne masa to yadda suke su ne masa akwai bokaye a dakin kaba wanda idan ka je suna da waɗansu kibiyoyi guda uku ɗaya daga cikin kibiyar an rubuta a mara ne rabbi ta biyu an rubuta na hani rabbi ta uku kuma an kyale ta babu komai to an saka su a cikin fari guda daya idan ka je ka ce aure nake so ko kasuwanci zai ko kika je ka ce aure ke son ki sai a karkada su a karkada su sai a miƙo miki a ce zare daya idan kika dauko ko ka dauko wanda aka ce amana ne rabbi Allah ya umarce ni to akwai sa'a sai ka je kai wannan auren ko kasuwancin ko dukkan harkar da kake son kai amma idan ka dauko da aka ce na hani rabbi to babu sa'a ba za ka yi idan ko ka dauko wanda yake a jikinta ba rubuta komai ba to sai a ce mai yadda ita a sace karkadawa karkada ce zabi daya har sai ka dauko da ko rubutu a jiki imma dai amara ni rabbi imma dai kuma na hani rabbi to wannan abin da ake kaga nau'i ne daga cikin nau'ika na duba to wannan haramun shi ne Allah ce wa an tastaqimu bil azlam wato neman sa'a ta hanyar kibau na neman sa'a wannan ma kansa haramun wai ba sai wannan kadai ba dukkan wata siffa da za a yi ta duba haramun ce domin akwai yau malaman da ka je wajen su su da alkur'ani suke duba ka ji so su damfare ka damfara babba tunda idan ka dauko aka dauko alkur'ani za ka dauka ƙarya ne to sai a yi haka a ce rufe idanka sai ka rufe idanka sai a ce ka bude alkur'ani kana budewa sai aka yi sa'a ka fito da gafurin rahim ce abinda ka yi akwai sa'a ke ka ta koma wani gafara amma inna Allah shadidul iqab wai babu sa'a ke shadidul iqab wani sura alqur'ani suke ko sun su budo ma ko su sa ka budo ko kuma a budo a ce ɗora hannunka ka ɗora hannunka a kai in ka ɗora hannunka kan azaba to babu sa in ka ɗora hannunka kan rahama to babu sa a akwai sa'a kenan ko ka ɗora hannunka ka yi rikin sa'a ka ɗora kan fir'auna <laughs> to babu Ka karuna babu sa amma ka ɗora kan annabi musa annabi isa yaqub isma'il to duk akwai sa'a to Ka ga wannan ma damfara ce duk duba ce wannan bai halatta an bayyana yanzu kuma akwai waɗanda suke bai wa maman yayin siyasa damar ma ka iya kanka duba da kanka akwai waɗannan siyasa na nan ba zan faɗa muku shi ba ma na san jihar sana san garin sa da yake mulki amma wata rana in kun haɗu ku a gani a cikin ta kawai in kana son gane ba shi wata shawara duk shawarar da ka ba shi a duniya yana da wani bakin alkur'ani a sa dan kankane irin alkur'anin nan mai zai kana faɗa masa sai ɗauko kamar wata ta ce irin karatun qur'ani yake yana dan dubawa haka da ya ka ba da ya hudu da ya hudu ayar rahama to shawara ka mai kyau ce zai yi aiki da ta kowane project zai yi na gwamnati sai ya yi haka idan buɗe ayar azaba to babu sa saboda haka ba za a yi ba ki kaga wannan inda zamfara ne suka dora shaka yan duba ke duka waɗannan nau'ika ne duba akwai masu duba da tasbaha ku idan kika je ko je sai a ce ya rike abin da din tasbaha ya sanan abin ma lada ne idan ya rike lada ne ko shi mai duban ya rike lada ne kai kuma sai ka rinka da ana Allahu Muhammadu Jibrilu shaitan Allahu haka ake da Jibrilu shaitan daidai lokacin da za a zo kwaya ta ƙarshe aka samu Allah to abin akwai sa'a ke Muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu ba ta kai ta farko ba Jibrilu akwai sa amma sai an sha wahala amma shedan to babu sa ce ka dole ba ta fara duk waɗannan za su shiga cikin abinda ake kira al-istiqsam bil azlam akwai masu duba da kasa akwai masu zane akan kasa wannan ko a lokacin jahiliya wanda suke yin wannan masu yi yan jahiliya sun karita su wani ke cewa la'amurka ma ta da tsawariku ko hasa wala zajiratu tsairi mallahu fa'ilu ita ina rantsuwa da Allah masu buga tsakuwa masu zane akan kasa ba su san me zai faru gobe ba Allah ne kadai san me zai faru gobe wannan batun amma guda na jahiliya sun karu ba wannan ko da in zuwa kai lokacin da aka kashe mahaifinsa ita ne zai je fansa sai ya je wurin mai duba da aka yi masa duba aka ba shi kibiyoyi guda biyu ɗaya an ce amara ne rabi ɗaya an ce na hani rabi aka ce raba duk wanda ya dauko sai a ce na hani an hana duk wanda da kuwan ce hani an hana ni sai sha mai zubar. wannan dai na fahimta don saboda ba ubanka a kashe ba shi sa kawai ka sai ba ka amma Allah ko ka ba da sa'a ko ba ka ba ni wani zan tafi sai na nemo ku. kaga duk lokacin da hiliya ba amma yanzu wannan yan duba su ne manyan gari su ne za su gama tare dukkan wani babba su ne za su ga ƴaƴan dukkan wani babba saboda yawanci matan manya su ne suke ɗaurewa ɗan duba gindi ba dan su ba ɗan duba sai ya hijira yanzu Allah samari irin waɗannan ina ruwansu da duba ina ba ta fahimta sannan da waɗansu masu mulki waɗanda suke ganin kamar duba da damfara wannan masu duban da suka kai su kankara da mulkin wanda hakikanin kuskure kenan wannan ubangiji ta Allah ya baka ni'ima daga cikin ni'imomin ka dauka wani dan adam ne ya maka ka tuna fa in wani malami ne ya tsare maka ka samu mulki da kai da kansa waye fi so da kai da ɗan shi da ya haifa waye fi so da kai da kanin shi ko wan shi ko dan wansa ko dan kanin sa waye so? kai ba dangi eh babu na baba yana da kanne yana da yaya in boko kake ji su ma sun yi su ma suna son su ƙara wannan kujerar a yi musu diniya din ba amma haka kawai tunda ba su suke barwa ba sun kasa barwa kai kuma sai ka samu wai sai sai suka kare ma girbi wannan kuskure ne nikan faɗa ba dan alfahari ba sai dai in ƙara nuna mutane su yadda da girman tauhidi cewa duka waɗannan yan dubar fata masu mulki suke jin tsoron su masu kuɗi suke jin tsoron su mata da maza suke jin tsoron su billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban jin tsoron su sun na san shirme ne sun ma da ke kan juji wallahi ya fi abin tsoro kira kai kuna ma a ciki amma su da shirme ne fakiduni jami'an sun malatun zirun haka annabi hudu ya ce gaba ɗaya ku mun kaidi in kun isa kar ku saurara mu duk kalalai suke wa mutane yi so nawa suka karya cewa wannan tafsirin daga bana sai mana ba zai dawo ba ba za ta dawo ba da mai cewa ba zai dawo ba da mai cewa ba za ta dawo ba ya ba da labirin mace duk sun faɗa yau shekara goma sha kawai sai ku tsaya da sun tana da fara ku suna ɓata muku lokaci billahi allazi la ilaha illa in kana da ganuwa ta tauhidi ba wanda zai ke ta ganuwa ta tauhidi hakikanin aqida a tattiya ta ahlus sunna wal jamaa yau dan duba da ka ji tsoro shi in ya gamu da kai shi ne gaban sa yake faɗo duk wanda ya tara muridansa zai zazzage ma ga masa amma in mun haɗu a a Ubangiji ta lati wa ma nusu da abin da aka yanka akan falalan dutse don neman kusanci zuwa ga mulki wa an tastaqsimu bil azlam haka kuma neman sa'a ko duba wannan dukkanin su shi ma haramun ne sai Allah ya ce zalikum fisk lafazin zalikum yana koma zuwa ga jami'u ma zikir duk abin da aka ambata tun daga hurmar alaikum bai duk zuwa nan shine zalikum fisk wato gaba ɗayan wannan fasikanci ne fasikancin da yake karami ko babba idan abin ya kai kafirci ya zama babban fasikanci idan abin bai kai kafirci ya zama karamin fasikanci ubangiji ta'ala ce al yawma yaqisa allazina kafaru min dinikum a yau kan kafirai sun riga sun ɗebe tsammani daga addinin sun tabbatar ba za su iya bice hasken musulunci ba sun tabbatar ba za su iya kare kashin bayan musulunci ba da haka fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsoron ni kada ji Allah al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci ya zanto shine addinin ku hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bai yahuda ya cewa da umar dan safa akwai wata aya cikin alkur'ani ku damu aka saukarwa da mun rike ranar saukarta a matsayin idi yace wace aya ce sai karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai umar dan safa yace wallahi na san lokacin da ta sauka da ranar da sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi yana tsaye a filin arfa bayan sallar la'asar kuma ya dace da ranar juma'a abin nufi ba bukatar mu dauke ta idi domin ranar arfa idi ne cikin idin musulmi sannan kuma juma'a idi ne cikin idin musulmi wanda yake maimaituwa a kowane mako ibn al-qayyim yake cewa ku lura da fadin Allah ta'ala akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati dan ka fito da abu guda biyu abu na farko wajen addini sai ce sai magana da al-kamal akmaltu lakum dinakum wajen ni'ima sai magana da at-tamam wa atmamtu alaykum ni'mati me yasa can akmaltu nan atmamtu ma nasr dai ne a larabci to sai dai alkamal akan faɗe shi ne ga abin da baya karɓar rage ko ƙari sannan abin da shi kaɗai baya da aibu kamalalle ne a karan kansa in ka kawo masa bakon abu ba zai shiga ba sannan shi ɗin yau da gobe ba ta sa ya samu aibu Za haka addinin musulunci duk abin da ka karo cikinsa ya zama bid'a sannan yadda yake ɗin kuma aibu baya shiga cikinsa sau nawa shekarar kana kana sallah baka taɓa jin ka gaji ba so kana nawa kana azumi baka taba jin ka gaji ba so nawa kace karanta fatiha a kowane yini so goma sha bakwai mafi karanci in sallar farilla kadai kake banda nafila amma a yanzu in yaro karami din shekara biyar da ya iya karatu ki karanta fatiha sai ya ji hankalinka to kaga abin da yake kamalalle baya da nakasu baya da tawaya sannan baya tsufa baya kodewa yau da gobe ba ta tasiri a kansa shi ne addinin musulunci alkamal amma atmamtu alaikum ni'mati ni'ima din saboda ya ce ba ta karewa domin ni'imatul dunya mawsulatun bi ni'imatul akhirah bin nisba lil mu'min ni'imar duniya hada take da lahira game da mu'mini a duniya ko da baya da kokobo yana da kwanciyar hankali da walwala da Allah ya bashi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah wannan ni'ima ce yana mutuwa sai ni'imar kabari ta zo masa yana tashi a farfajiyar kiyama sai ya kasance fi zillillahi yawma la zilla illa zilluhu da karshe sai su cikin aljanna to wannan shine at-tamam abin da yake mawsulun ba'dahu bil ba'd abin da yake kebin juna da wamman da baya yankewa shine atamamtu alaikum ni'mat sannan wajen ni'ima wajen addini sai ce akmaltu lakum dinakum wato addini kamar naku ne ku musulmi namu amma wajen ni'ima sai Allah ce wato amta alaikum ni'mati ni'imata me bambanta tsakanin me me yasa bai ce ba addini na sai ce addinin ku me yasa bai ce ba ni'imar ku sai ce ni'ima ta hikimar cewa addinin ku dan ku ne kuke aiwatar da shi a gaisa fili shi Allah ya riga ya karanta amma addinin ba zai fito fili ba sai da sallar ka sai da azumin ka sai da jihadin ka sai da qiyamul lailin ka sai da karatun qur'anin ka sai da hajjin ka da umarar ka motsin ku da kaiwa komar ku shike tsayar da addinin a gaisa in babu ku babu addinin kila fa dan fahimta wato ba ya addinin ba dangin zanto kawai a tsakankanin qur'ani a rufe a cikin kabe so ake a yi shi a fassara a cikin ayyukan mutane kaga ku ne da wannan aiki ina fata an fahimta amma ni ba tunda Allah ne ke an kado ta shi ke koro ta shi ke ingizo ta zuwa ga mutane sai ya dingina ta wa atrunku alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fa man qurra fi ibn qayyim da za ta kalmar atmamtu ka kai ta wajen akamanku ka ɗauko ta akamantu ka kawo ta wajen atmantu sai ka gama na ta lalace shi yasa kowace kalma a cikin alkur'ani ta dace da inda aka saka ubangiji ta lalace kuma na tsurra fi masmasatin dukkan wanda ya tilastu ya samu kansa cikin tsananin yunwa ita ce masmasa ghaira mutajanifin li ismin baya mai takuduwa da zunubi ba zunubi yana fata yayi ba sai ya ta ɗaya daga cikin ababen da aka haramta imma dai almaita imma addamu imma lahmul khinzir In ma In uhilla imma almawquza imma المتردية النطيحة sai ya ci ɗaya daga ciki saboda ya samu kansa cikin tsananin yunwa inda babu abinci to wannan babu laifi a kansa fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta Allah mai gafara ne a gare shi mai jin kai ne a gare shi amma idan mutum ya ci ba tare da wannan ba shi ne ke laifi ma'ana in mutum ya samu kansa cikin larura ya halatta ya ci mushi amma wajen cin mushen zai ci ne ba wai ya koshi ba a zai ci daidai yadda zai biya daidai da yunwa idan ka ce har sai ka ci ka koshi to ka yi ta'addanci amma ka ci daidai yadda za ka daidai yunwa to ne daidai na ruwa din kenan babu laifi ka rike sauran in ka samu wani abincin da ba shi ba ka zubar ka binne in ka samu wani abincin ba yunwa ta sake kama ka mai tsanani irin ta zo ka sake ci daidai yadda za ka daina jin yunwa amma ba wai magana ka kusa wannan ita ce ka'ida lokaci ya riga ya ja dan haka nan mu tsaya kafin nan akwai ababai guda biyu kamar yadda muka saba kowace shekara mukan kai ziyara gidajen prison asibiti ko gidajen marayu da haka wannan shekarar ma mun tsara abin a tsare kira sama da na kowace shekara ta wuce a baya haka muke so mu yi inda Allah ya ba mu nasara a yanzu daga nan har zuwa wato kwana biyar shida bakwai masu zuwa tun daga yau za a fara neman taimako domin zuwa gidajen prison da babban abin da ake bukata a gidajen prison kayan abinci da sutura kayan abinci sutura na maza ko na mata amma dan Allah duk wanda zai kawo sutura ya kawo mai kyau kar ya kawo yagaggiya kar ya kawo barkakkiya ya kawo ta a wanke a goge in san samu ne cikin leda idan ya haka shine ubangiji ta ala zai bashi lada cikakkiya Allah baya ba da lada ga wanda ya bayar da matacciyar sukura sawa'un ta mata ko ta maza da haka muna fata yan uwa za su ba da haɗin kai abinci sutura abinci sutura tun daga yau a iya kawo masallaci har zuwa kwana hudu ko biyar masu zuwa idan muka samu adadin da za mu tafi sai mu sanar da ku mu muku shela sai ko mu tafi abu na biyu kuma tuni an riga an fara tafsirin mata daga yau da safe kuma za a ci gaba gobe da jibi karfe goma da rabi na safe zuwa sha biyu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala